Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, biyar ga watan Jimadin al'ula, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyar ga watan Mac shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi inda ba manta ba karatu ya miƙa a cikin fasli na bakwai da ke bayani a kan sallan jana'iza inda in ba manta ba Malam ya yi mana shimfiɗa da sharan fage da cewa, Ba a yin sallan jana'iza ga mutumin da yake kafiri ne ko mushiriki ko munafiki, a inda Malam ya gabatar da dalilai ƙarfafa da suka tabbatar mana da haka, a inda a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama lokacin da jagoran munafukai kaf ya rasu, mai suna abdullahi ɗan ubayyu ɗan salul manzan Allah ya je mai sallah amma daga baya muka ji Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya cewa daga yau ire-iren abdullahi ɗan ubayyu ɗan salul in sun mutu kar a ƙara masa sallah jama'a mun gano wannan da kyau ko kuma al'amarin munafincin nan jama'a ba wai za ka kalli wanda ba ka so ne kawai sai ka kala mai cewa shi munafiki ba ne kun fahimci wannan da kyau ko a'a sai wanda ya taka matakin zama munafiki a shari'ance Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to haka ma abin da ya shafi kafirai mala ya kawo mana ayan cikin suratul tauba a inda ya ba da labarin dalilin saukanta da cewa lokacin da abu talib ajalin shi ya sauka annabi ya tafi ya je ya duba shi a daidai lokacin kuma sai ya tarar da manya-manyan kafiran makka su ma sun taho duba shi to a lokacin nan ne abin da ya faru ya riga ya faru wanda mun riga mun ji ƙarshe dai abu talib ya mutu a kan addinin maguzanci to shine annabi ya ce lalle zai mai addu'a sai allah ya saukar da aya bai dace ga annabi da duk wanda ya imani ya roƙa ma kafiri eh, ya roƙa ma mushiriki gafaran Allah ba ko da ko dangin shi ne ko ɗan garinsu mun gano wannan da kyau ko bayan da ya bayyana ƙararra cewa wanda yana daga cin 'yan wuta to jama'a ƙur'ani ko abu ne wanda alheran shi yana da yawa duk wanda bai natsu ya tsaya ya kalli alherin alkur'ani ba to za a yi ba bashi kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan mutum da wannan ayan ta sauka a kan shi kowa ya san irin gudunmawan da ya ba annabi a lokacin da duniya ta haɗe wa annabi kai yana tare da waɗancan ‘yan duniya a aƙida ɗaya amma kuma ya goyi bayan annabi da yake kan aƙidan da ta saɓa matasu amma da ya rasu ya ce to shi ko zai mashi fari, in dai ba hana shi aka yi ba mun gano wannan da kyau ku? ya ce amma wallahi la na laka cin da abin haka ne waɗannan sun zo sun man gigi, sun wuce gabana ina ƙoƙarinka musulunta sun hana to zan maka istighfari malam unha anka muddin ba hana ni maka istighfarin aka yi ba annabi kuma ya duƙufa ga mai istighfari shine Allah ya saukar da ma kana linabi bai dace ga annabi ba wallazina amanu da duk waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su roƙa mushriki gafara to jama'a mu kalli wannan ayan shi fa wannan mushirikin ya yi ya mutu bashi kuna fahimtar wannan ita wannan istighfarin da za a yi mai ba zai samu amfani da ita ba ne ba zai more ta ba ne eh ya samu ɗaukaka ko ba ka ba to me yasa aka hana annabi kuma duk mai imani aka hana shi kun ga a daidai wannan lokacin ko jama'a ku tsaya ku natsu kenan kafiri ya mutu yana ƙasa wanda ba zai iya cutar da kai ba ko da ta hanyar zagi ko kallon banza ballantana ya taɓa lafiyanka ko ya taɓa rayuwanka amma an ce karka taimaka mai da duk abin da zai samu ɗaukaka a kan shi ina ga kafirin da yake raye wanda zai iya cutar da kai mun gano wannan da kyau ku kene yanzu mun kalli mafhumin wannan kenan ba ka babu kafiri mun gano wannan da kyau ku kuma a abin da ya bayyana musulmi yanzu ya rage naku kun dege yadda ake mulki kuma kun ga yadda naka sai naka kuna fahimtar wannan da kyau ku ko ku je kwaɗayin abun duniya kwaɗayin mata kwaɗayin mi, mukami kwaɗayin gida da mota ya ja ku ku je ku yi abin da za ku shiga na dama na dindindin ya rige na ku wannan ƙur'ani da ya gaya maka kuma ayoyi waɗanda ba wannan ba Allah maɗaukin sarki yawa da su kun gano wannan da kyau ku? kuma ƙur'ani me ce kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illan wala zimma wallahi duk sanda suka samu daman haihuwa kan ku ba za su kiyaye muku zumunci na zaman tare ko wani amana da alkawari ba yurdunakum bi afwahihim kawai suna ƙaunanku ne su yarda da ku da fatan baki wata aba qulubuhum zukatansu na matuƙan ƙin kuwa aksaruhum fasikun Allah ce mafi yawancin su gai ne amma sai ka ji musulmi ya ce wai ai gara wani kafirin da musulmi wannan kalman ko da za a buɗa ma illanta a ka gani da ka yi gurin ka mutu kafin ka faɗe ta kun gano wannan da kyau ko na rantse da Allah gara ɗan daudu musulmi da waliyi kafiri in akwai kun fahimci wannan da kyau ko ɗan daudun musulmi kaga dai a cikin dai halitta babu na kashin baya koma baya na banzan bazara wanda da haihuwan shiga raɓari nasa shi ya fi sauƙi mun gano wannan da kyau ko da ce dai ɗanka ya daudu to gara wannan ɗan daudun da wanda yake waliyin kafiri in akwai kuna fahimtar wannan da kyau ko kenan yanzu da za a samu ɗan daudi ya tsaya a nan a samu kafiri da ya fi kowanne ƙoƙari da ƙwazo da daɗin murya da kyautatawa ya tsaya a nan to musulmi gaba ɗaya ne ya kamata su yi a zaɓi ɗan daudin shi wannan fasiki ne shi kuma wannan kafiri ne kun gano wannan da kyau a lahira wannan kafirin za a ajiye wannan fasikin ɗan daudu in ya mutu da imani za a auna mai aikin shi idan mugun aikin shi ya yi rinjaye ya je wuta in Allah ya yafe mai ba idan kyakkyawan aikin shi ya yi rinjaye ya je aljanna amma ba shi kafiri Allah ce wala nu wala lahum yawmal qiyamati wazna ko auna aikinsa ba za a yi buta za a yi da su kun gano wannan da kyau ku kawai dan an baka kuɗi sakarai nawa kuɗin yake kuna gano wannan da kyau ko illa allazi naka sai naka kun gano wannan da kyau ko kuma Allah za mu ta fadin wannan ko ana ba mu wuta to ita mutuwa kwaya ɗaya ce ai kun gano wannan da kyau ko kwaya ɗaya ce gara ma ka mutu cikin jarunta da ka mutu a banzan bazara ina fatan mun gano wannan da kyau kawai ga kwanta kawai kenan kafiri kawai zo ya haye ruwan cikin kai kashe ka a'a ai gara ka ka mun gano wannan da kyau ko a ce kaga wannan matsiyacin sai da ya bige wajen saba'in sannan muka iya bige shi to kaga madalla amma da kawai sai a ce next sai ka taso a'a ai ko ba ka taso ba duk abin da yi dai da taso wanda kin to biyayyen da zaka yi ya hana ka tafiyan to dan menene ba ka ɗan yi kwazo ba ko yanzu kowa tsoron yake ya faɗa wai kar a ce wai shi ma ai da sunanka Alice, mun gano wannan da kyau ko a eh, akwai sunanka ai ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ikon Allah ku gani tun da juyin mulki a ƙasan nan duk in musulmi suka yi baka taɓa jin inda suke juyin mulki suka zubar da jini ba amma ka lissafa duk inda kafirai suke juyin mulki sai sun zubar da jini to yanzu ba ma juyin mulki ba ji cikin lalama suka samu ji abin da ke faruwa tun yanzu kenan ballantana su san ɗan ba ƙara kun gano wannan da kyau ku kuma fa da mutanen ma ake haɗa baki ake mana abin da ake mana idan ka ga an cutar da kai ko to ka lissafa kashi sittin da biyar cikin ɗari na cutarwa akwai musulmi a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau ni dai kamar ni duk kama kaman da gwamnati ta sa aka yi min da ɗaure ni da suka yi ban taɓa haɗuwa da kafiri cikin masu kama ni ko masu tsare ni ko masu man wani abu ba duka musulmi ne mun gano wannan da ko duka musulmi ne wannan ko ba zai sa in kidan uwana musulmi ba wannan musulmi fasiki ne da ya sa ran ya burge kafirai don su yi mai tafi kun gano wannan na gaya muku can na je na samu wani kafiri cikin 'yan sandan da las kama ni da aka yi ya taimaka min shi kuma ban ɗauka ya taimaka man ne don wai yana tausaya man don ni musulmi ba ne, a da'awa yake yi. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Yanzu kaga ai da'awan shi gashi ta ci mu, cin da gashi muna faɗin shi. Ana fahimtar wannan? A lokacin da musulmi ne suka biyo suna cewa kar a ba da beli na, in ji mai gidansu. Sai kuma Allah ya taimaka ɗaya wanda zai ba da belin, shi kuma ya ce da wani dalili zai hana beli kun gano wannan da kyau ko ya ƙeme me ba da beli Allah ka ɗaukaka shi duniya da lahira na kasa gane waɗannan abubuwan amma still layar da zigara namu ma waɗannan abubuwan da suke faruwa wa ke jin daɗinsu in akwai wanda ke jin daɗi daga hannu haka kawai malam don neman abun duniya ku kyautata wa mutane mana cikin lalama sai ku samu abun duniyar cikin lalama ni ban taba ganin shirman da wasu ka cutar da wanda kake ki wai sannan zaka samu abin da kake so ba ban taba ganin wannan shirme ba malam kuma ce an tara kuɗi wai za a amfani da sojan siyan malamai da sarakuna da manyan banza na arewa kuma ce wai ƙiri ƙiri mu ja baki mai shiru in ba haka ba mu ma za a biyo a mana na albani kun gano wannan da ke ku. shi kafiri wawa ne shi ne yake ganin wai in ya kashe ka ya cuce ka ya kasa fahimtar shi musulmi sanda ka kashe shi ne sannan ka taimake shi kun gano wannan da ko shi ne bai da imani da lahira da duk ciwon da kaji suna cewa za su mutu shiga mulkin sama duk ƙarya ne fa ya alabu na zahiran min alhayatu duniya musulmi ne yake jin in ya mutu ya ɗaukaka domin Allah ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kun gano wannan da kyau ku kuma kun samu mamaki ina haskaka muku ne duk abin da zai faru da ku da ƴan uwanku za a muku jama'a ƴan unguwan nan ne fa unguwan nan ne fa za mu yi wa'azi sai a ɗauka a har haɗa sai a je a kai ma wani kafiri shi kuma sai je kai kaduna da haka da haka ake haɗa duk kama da aka sai da aka ce min da wane da wane da wane kun gano wannan da kyau ku kuma na kasa gane su ba su da hikima ne in Allah maɗaukin sarki ya lissafa sai na faɗi harfa guda goma na da'awa ko wallahi in duk garin nan sun haɗu sai na faɗa kun gano wannan da kyau ko in Allah ya ce sun ƙare ko in duk kun haɗu gata na ne kun ce sai na faɗa wallahi ba zan faɗi ba ina yi imani da wannan ƙaddara ku da ɓata ma kanku lokaci so nawa aka yi attempt na kashe mala albani Allah ya kiyaye shi kun gano wannan da kyau ko sai lokacin da Allah ya sa kitaban mu'ajjala lokacin ya yi, sana kai nasara. Kuma aikin da aka ce ya yi ne ya gama, ba za a ɗaga mai ƙafa ba Allah ya gama. Kudan ta kanku lokaci, yau in wannan rayuwar ta ƙare ko ba sai kai wani abu ba ka barta kawai za ta za ka mutum zai mutu shi kadai. Sai ka ce ba ka taɓa ganin an mutu a gidanku ba? Kuna fahimtar wannan da kyau ko? shi yasa in za mu tsaya mu yi abin da ya kamace mu tsaya mu yi abin da ya kamace mu kuma da dan al'amarin nan ko da wanda yake kin addinin da wanda yake kaza in bala'in ta zo ta hada da shi ta hada da shi kuma ni har yau na kasa gane duk wanda yake shirya mana makirci wai don Allah me yafi mu me yafi mu ka hada kai da su ne suka baka fatan ka dai bata kai na malaushi ba mun gano wannan da kyau ko sannan taguwan da muke sa kila mata fi naka kyau haka ne ko ba haka ba ne to na kasa gane me kake ma addini zagon ƙasa kullum kana ci baya mun yi magana ran nan wanda daga cin yan uwaye wata magana na yi sha'awar maganan gaskiya Ya ce sai ga kafiri na ta ci gaba amma musulmi na ci baya ko me ya faru sai ya ce a'a ai abin da yake faruwa shi musulmin yana ma addini zagon ƙasa ne sai Allah na taɗiye shi shi ko kafirin ma ba ruwan shi da addini shi dan iska ne sai Allah ya rabu da shi <laughs> kuna fahimta wannan da kyau ko addini za ka yi in ce za ka yi ma addini zagon ƙasa sai Allah ya taɗe ka shi za ku ji tsoron Allah malam in dai ɗan siyasa zai fito fili ya ce ya gano to ina ganin min babu aula kai da kake susu su ka fi kowa ganewa wanda in ta taso dai kila in bata ci ka ba ta ci tsoho a ƙauye a yi mun gano wannan da kyau ku shi yasa kai a hankali wannan ayan ko ta ishe mu ba abin da ya dame mu muna da yancin faɗin albarkacin bakin mu ko barista Salaman Dalon mun gano wannan da kyau ku wani dan fafutuka ne yake cewa taron ƙasa da aka ce za a yi matasa ya kamata a ɗiba kashe sittin irinmu ya ce in ban da hauka ya za a je za a tattauna a kan mutane kuma ba su a wajen gano wannan da kyau ko yace kuma ba su a wajen a kansu ba za a tattauna amma ba su wajen duk wanda aka ga gani a wajen ne ya kusa mutuwa to ya kamata ya zauna gida kawai matasa su faɗin makomansu shi ne maganan gaskiya kaga dai kafiri ne amma kuma mai hikima kun gano wannan da kyau ku ya sa abin da yake yi ba abin da ya dame shi da al'amarin wai kabilanci ko kafirci ko kaza a shi dan fafutuka ne to kaga da duk mutane za su gane wannan fafutukan ko da an zauna lafiya shi da yake faɗin maganganun da yake faɗa da Allah bai sa ajalin shi ya sauka ba duk makircin da ake shirya mai an yi nasara ba yi ba sai kai ne aka ji tsoro wallahi tallahi malam kai hankali ana nan an sa sunan ku a kaji banza ni sunana da ke cikin listin malakul mautu tintini mu gano wannan da kyau ko yana can wanda shi ya zo ɗaukar ran ba abin da ya dame shi kana kallo baka kallo zai me zai zo ya fisga kawai tafiyan shi mun gano wannan da kyau ko amma shi wancan da ya sa na alis a ɓoye a ɓoye yake a sace a sace yake sai ya zo ya ɗibi ma'alumat sannan za a zo a lallaɓo a ɓoye a ɓoye kuma shi wanda ya aiko malakul mota ya faɗa ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ya ce bala wa rusuluna ladai ya ce manzanninmu suna nan za su ɗauki ranka wahum la yufarrituna ba sa sakaci kama shi wanda ya sa ka alis bai sai faɗi ba fa shi sa muna kira da kiran da aka yi cewa lalle a zo a yi addu'a na ƙasa baki ɗaya in ma ba su ce ba mu mu fara ya Allah duk wanda yake shine matsalar Najeriya Allah ka kare shi Allah ka yi alanka da kawas da shi, ka zaunar da al'umman annabin ka lafiya, shi kuma ka haɗa shi da fitintinin shi su bi shi cikin ƙabarin shi. Wannan shi ne addu'an da dimmi hankali zai rika yi, a haɗu da Kirista da Musulmi duka a yi addu'a, amma dai wannan halin da ake ciki ya ishi jama'a. Haka ake yi? Kuma da ake mana gori cewa Musulmi sun yi mulki shekara kaza, mutum nawa suka kashe da suke mulkin. mun gano wannan da ke ku nawa amma ku kawai kun ɗana ko shekara hudu ba a yi ba jiyan da mutane ke ta mutuwa me ya kawo abin ya ce ku hankali wai jami'an tsaro suna nan jami'an tsaro ko jami'an tsoro kai ne za a zo a same ka cin da an san Buhari ne a hannunka a yi ma barazana amma su waɗanda ake ma barazana a je a yi masu irin yadda ake mana mana ai an san su wuta a hannunka wuta a hannunsu ka je yi masu mana kun gano wannan da kyau ko ko mutum zai zo ya gama kawai yana tsare ka ya tara buhun shi a gaban shi mun gano wannan da kyau ko ina ke irin waɗannan abubuwan waɗannan abubuwan bai kamata muna gaya muku su ba amma fakewa da ku da ake ana mana wannan abun bai kamata ba kuna cewa mutanen gari su taimaka muku da ma'alumat na irin waɗannan abubuwan da suke faruwa kuma kuna cutar da mutanensu don me ba za a faɗi gaskiya ba kuma cewa na jin tsoro malama na za a kashe ka ni ba tintin na san zan mutu ba ni wallahi mutuwa na ba ta taɓa zuwa ta shammace ni ba don na sani mun gano wannan da kyau ku wallahi ko da rashin lafiya ko da haɗari ko da kisa ko haka siddan ina riga na sani don a to shi wanda ya yanzu misali ba a nan jihar kaduna muna da gwamna ya kowa ba rashin lafiya ya yi wani ya kashe shi ba hawa jirgi ya yi ba ya faɗo mun gano wannan da kyau ko me ya yi ma wani shi wa'azi shi ma ya yi kun gano wannan da ke ku ba wa'azi yayi ba ajalin shi ne ya cika ina fatan mun gano wannan da kyau kuma muna roƙon Allah Allah maɗaukin sarki yanda shi ma yayan Allah ya mai mun gano wannan da kyau ku Allah ya shiryar da mu وعن علي وعن علي رضي الله عنه قال daga sayyidi ali Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi wani mutum ne sayyidina ali ya ji shi yana ma iyayen shi istighfari wa huma mushrikani iyayen nashi mushrikai ne biyu fa qultu sayyidi ali ya ce tastaghfiru li abawayka wa huma mushrikan yanzu kake ma iyayenka addu'a ko mushrikai ne faƙala sai mutumin ya ce alesa kadis ta ibrahim li'abihi. a'a ba annabi ibrahim ya roƙan ma mahaifin shi istighfari ba wa huwa mushrikun alhali yana mushriki jama'a ina waɗanda suke cewa azara ba ban annabi ibrahim ba ne gashi a gaban sayyidi al'amfaɗa. kuma sayyidina ali bai musa ba hasali ƙur'ani ma ya ce a azara baban shi ne wa iskala ibrahimu li abihi azara sai mutum ya ce a'a ai ba baban shi bane kanin baban shi ne ok kanin baban ibrahim wan babanka kenan na kasa gane irin wannan shi ne Allah bai san wan uban mutum bane ce li abihi azara kuma duk inda Kur'ani ya zo abin da yake faɗi kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko ku daina yin irin waɗannan fassarori na ƙarya kuna ƙaryata Qur'ani kuma a hadisin Bukhari annabi ya ce Yalka Ibrahimu abahu azara an ƙaryata Allah an ƙaryata annabi an ƙaryata su sayyidina Ali yana nan a cikin tafsirin Abdullahi Gondo shi ma haka ya fassara wannan da kyau ko Allah ya kiyaye azar ne baba annabi Ibrahim wa huwa mushrikun ko mushriki ne me ya cutar da annabi Ibrahim da shi ba abin da ya cutar da shi kuma Allah madaukin sarki yana bayyana faruwar waɗannan abubuwan ne dan ya zama izina gare ka kuma gashi ke kana ta shirme me iznar shine kakke takaman wai baba ɗanka ne ko kuma babana ne yanzu kisan kai da aka fara yi a duniya wa ya fara ba ɗan annabi ba ne kuma ya je ya kashe wani bare ne wa ya kashe ɗan uwan shi kaga ba mamaki in ka gane wa tilkal ayyamu na dawilu ha bainan nas ‘yan uwanku ne ƙaumin min jildatina wa muna bi alsinatina mutane ne fatan mu ɗaya fuskan mu ɗaya zanen fuskomi namu suna yare irin namu su suke zuwa su an so kuɗi zo su kashe mu mun gano wannan da kyau ko su ake ba kuɗin su zo su shirye yadda za a kashe mu mun gano wannan da kyau ko in ka jahilci cewa ɗan annabi Adamu ya je ya kashe ɗan shi, ɗan uwan shi ko wan shi ko ƙanin shi saboda abun duniya. Ko me suka yi, iskar raba ƙurbanan ne, abun bajinta suka yi ma Allah, Allah ya karɓi na ɗaya bai karɓi na ɗayan ba, saboda wannan da ikhlasi wannan ba ikhlasi, sai ce wallahi na kashe ka. Ya ce, oho, in ma za ka kashe ni dai ba zan sa hannun kashe ka ba, don so nake ka cicciɓi zunubi na, ka haɗa da naka ka zama ɗan wuta. duk da wannan wa'azin bai ji ba sai da yi. kun ga duk wannan wa'azin da muke yi da duk bayanin da ake yi duk ba su ji ba yanzu duk wanda ya saurari kasa ɗin da albani ya yi nawa ya kashe malam jafar da irin balbalin bala'in da Allah ya tattala zai ma duk wanda ya kashe musulmi ya ji wannan kuma ya shafa ma irin shi toka ya je ya yi sai ka ce to wannan wani irin musulmi ne a'a shi wancan ɗan annabi adam wani irin musulmi ne shi kuma ɗan annabi ne shi sa kana karatun Kur'ani da hadisi kana karanta tarihi kana halattar majalisin ilimi duk wani shigantakan da wani ya zo ya yi ko wallahi malam sai ka nasu ya taɓa faruwa kawai tarihi ne ke maimaita kanshi mun gano wannan da kyau ko yanzu ga ɗan annabi ne ya sai ka ce annabi adam ya kasa gaya mai ya ji ka gangaro ɗan annabi nuhu ba a je da nisa ba da matar shi suka kangare mashi, sai da ya wa'azin shekara ɗari tara da hamsin ba su ji ba. Mun gano wannan da kyau ku? Haka suka mutu kafirai, shi sa in za ki bi Allah ki bi Allah, ba ki je kina gaba ki ke matan shehi ba, dukan banza za ki ci a lahira in ba ki bi Allah ba. Mun gano wannan da kyau ku? In shehin ma bai bi Allah ba, Allah ba bugun shi zai yi ba? Ina ruwan Allah da wani shehi. Kuna gano wannan da kyau ku? ka je kana cewa ya ubana ne malamin ba ruwan Allah da wannan in za ka ba Allah ka bi shi kawai ga matan annabi Lut ga baban annabi Ibrahim ga baffan manzan Allah kun ga wannan duk gaya sun fanɗari kuma a cikin Kur'ani duk wani takadarin kafiri a makka wanda ya cutar da annabi ba wanda Allah ya faɗi sunan shi sai wan uban annabi wannan ya rage darajar manzan Allah da wani abu ne mun gano wannan da kyau ko bai rage darajar da komi ba shi sa annabi san da ya fara da awa ya taro dangin shi ce ke Fatima bi Allah ke Safiya bi Allah wani da wani ku ba Allah kan mu je lahira ki ce babana ko ɗana ko wani ɗan a a mun gano wannan da kyau ko amma an kaji mutum ya ce maka a yi tsiyata kun kan an je lahira ka kira ni ƙarya yake yi ne ma yake cutar da kai lahiran za a je wajen annabawa neman ceto ji Adamu fa Iblis da yake kwanta ya gaishe shi Allah ya tsine ma Iblis albarka duk wannan tsiyan iblis ba da ya yi wancan lokacin ita ke bin mu ke wahalar da mu yanzu da ya yi sujjadan nan da yanzu ba matsala da ya ƙi shi ya saka ka cikin matsala yanzu aka kore shi aka girmama adam aka sa shi a aljanna aka yi mai mata ya shakata amma an ce je ya roƙi ceto ya ce ba zai iya ba kun gano wannan da kyau ko duniyan nan gaba ɗaya dan shi aka yi ya zo ya wa'azi abota ma Allah ji annabi Nuhu a da ɗaya ya yi, saboda Allah ya yarda da shi, aka kwantsame duniya aka yi mata ruwan sama da ƙasa, kai ka taɓa ruwan sama da ƙasa? Addu'a ɗaya ƙwaya ɗaya kawai mai nauyi ya saki. Allah ce fafajar na mai ne hana abuwa ba sama bima'in munhamir wa fatana na al'arda uyunan faltaƙal mawa ala amrin kada ƙudur shi kenan addu'a ɗaya tak ko ba kwana yana jin lakaraja uku ba kwa ɗaya amma an ce je ka irin wannan a wajen Allah zai ceto ya ce ba zai iya ba ji martaban annabi Ibrahim Allah cewa ya ɗauke shi babban masoyi wuta aka ɗauke shi aka jefa shi Allah ce ta zama sanyi da aminci kai ya ƙone shi ya gina ma Allah ɗaki a maka kun gano wannan da kyau ku duk abin arziki yayi saboda Allah na san shi ‘ya'yan shi biyu duk annabawa, jikokin shi da taɓakunnin shi duk annabawa, amma an ce kana da girma wajen Allah je ka ce ya to ya ce ba zai iya ba. Annabi Musa magana yake da Allah nan take, har ma da wasu suka je suka yi tsiwa Allah ya kashe su ya ce to Allah ya kai haka, in koma na ɗibo da tawa an koma ba su a ce Allah ya tashe su, an fasa mutuwan, dama wa ke cewa a mutu. to yanzu ya ce an fasa kisan kai aka yi banu isra'ila suka yi kisan kai amma da annabi musa ya roƙi allah sai allah ya ce su yanka sa ga yanda za a yi nan da nan fir'auna ya bi shi aka hallaka fir'auna duk da girman shi da naɗin da alkyabban duka aka nutsar da shi a ruwa mun gano wannan da kyau ko wallahi duk wanda ya anshi kamiya miya dan ya sai da jinin ƴaƴanmu da jikokinmu, yayyinmu da matanmu da iyayenmu da malamanmu ya sadaukar da mutuncin masallatanmu da makarantunmu da garuruwanmu, Allah maɗaukin sarki ka nutsar da shi irin yadda ka nutsar da fir'auna. Alkyabbanta ta jiƙe rawanin ma ya jiƙe. Mun gane wannan da kyau ko kowaye in ma alkyabban na malanta ne da rawanin malanta Allah ka jiƙa ta. In na sarautan gargajiya ne Allah ka jiƙe ta. kowaye mun gano wannan zai je ɗibi kuɗi ne ku kuɗi ɗibi wuya shi ma Allah maɗaukin sarki ya tsima shi kuma tsimawa ko ta ko ina fa ko a mai sanyi ko a mai zafi ba abin da Allah bai iya ba ina kuke da labarin jirgin Malaysia su ma Allah zai iya tattara su a wani sun duki gaba ɗaya faɗa wani ruwa gaba ɗaya kifi ya ci naman jairai na ruwan Allah in za ku kiyaye addu'an bayan Allah Allah na karɓan shi Allah ba zai tozarta bayan shi saboda ko ba annabi Musa ba zai iya ba annabi Isa da aka Allah maɗaukin sarki ya shi da kumfaye kun saboda shiri ko shaɗan bai iya taɓa shi ba sanda aka haife shi kun gano wannan da kyau ku an biyo shi za a bige shi Allah maɗaukin sarki ya turo mala'iku suka ɗauke shi amma je ka ce Allah ya zo ya ceto ya ce ba zai iya ba kawai sai wani tukari ya zo ya ci birki ce maka an je lahira ba komi ka kira ni kai kuma sai ka ce to to to to to ba ka da hankali ne ina fatan mun gano wannan da kyau ka ce ceton lahira ka bari za zan nema wajen Allah kai ka cece ni a lahira ka cece ni a duniya mun gano wannan da kyau ko kana neman aure ka ce maka akwati da kuɗin sadaki wallahi ba zai baka ba ko kuma in yana da ‘ya ce shehi ina son auren ‘yarka zai ce ba za ka aure sayyida ba a abin da ake ga ‘ya'yan waɗanda ba sayyidai ba ba shi ake masayyida ba to don me ba zai baka ba ko a wani abin da ake masayyida ne wanda ba za ka iya ba ba zai baka ba shi ne sai an je lahira zai baka hurul ini don baka da hankali ya fara baka wannan da ba hurul inin ba kun ci wannan sai ce zai baka salsabil aljanna a'a ya baka buhun shinkafa ya bar na aljanna ka nema wajen Allah ko kuma ce ai duk aljanna ma zai baka gamu kullun ta kace bar wannan kawai abin da nake nema biya min kuɗin haye shekara guda na nema wancan aljanna wajen Allah jama'a duk wanda bai da kan gado ko sai ya tsoma kan cikin fitina wallahi malam sai ka tsoma kanka cikin fitina wani kawai ya ja gefe ma kyautan abin da ba nashi ba kun gano kamar wani ya ɗauki hulan nan tawa ya ce ya baka ya baka aiki ko don na ga da za ka sa ta Allah ya sa mu dace to shi sa dan wani abu ya faru irin wannan ba wani abu bane izina ake kokarin nuna maka ka ɗauka dan an ce baban annabi ibrahim mushriki ne baban annabi ibrahim to sai me ko gano wannan da kyau ku ba ruwan Allah da wannan kai ne ke ganin abin da girma a wajenka shi ba ruwan Allah shi da ma ya gaya maka yukhrujul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy yana fitar da raye cikin matacce matacce cikin rayayye kun gano wannan nake ku ba ganin duk fajircin fir'auna sai Allah ya matan shi mumina duk munafincin Abdullahi dan Ubay dan Salul dan shi kuma Salihi kalli kafircin Abu Jahali ikirmatu kuma shi Salihi kuma kafircin alwalid ɗan mugera Khalid ɗan walidu kuma shi mumini kuna gano wannan da ku to kada ka ba Allah kawai malam Allah ya tsare mana imaninmu qala aliyun sayyidina ali ya ce fa zakartu zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sai ni je na gaya ma annabi wannan fa nazala qaulullahi ta'ala sai faɗin Allah ya sauka ma kana li ai bai dace ga wani annabi ba wallazina amanu da duk waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su je suna roƙon wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da danginsu ne na kusa mun gano wannan da kyau ko min ba'adi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana masa ƙarara su waɗannan kafirai ɗan ‘yan wutan jahannama ne. wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi ai wancan istighfarin da annabi Ibrahim ya ma mahaifin shi ba wani abu bane illa an mau'idatin wa adaha iyahu alƙawari ya ma mahaifin nashi falamma tabayyana lahu yayin da ko abu ya bayyana mashi annahu aduwwul lillahi cewa mahaifin shi maƙiyin Allah ne tabarra Aminu sai suka yi baran baran inna Ibrahim al'awahun halim, shi annabi Ibrahim mai komawa ga al'amuran shi ne gaba ɗaya ga Allah sannan ko mai haƙuri ne. Mun gano wannan, wa'azi ya je ma baban nashi ba annabi Ibrahim, Allah ce, wazkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya Ka ba su labarin annabi Ibrahim, ka san idan mutum annabi ne, manzo ne, in ana son a ƙara mai mukami sai a ɗauko mukami na siddiƙantaka a sa mashi mun gano wannan da ku? in yana da mukamin siddiƙantaka kuma in ana son a ƙara mai mukami sai a mai mukami da hulla wannan shi ne kuma kan kat kenan Is ƙalali a abihi annabi ibrahim ya ce ma baban shi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubisiru, wala yuguni anka shai'a. me yasa ke bauta ma wanda bai ji bai gani sannan ba abin da yake tsinana maka mun gano wannan da kyau ko dan me za ka mara mutumin da bai ka bai ganinka kuma bai tsinana maka komi a shekarun da kai yayi ba mun gano wannan da kyau ko me amfanin mara mai ba wala guni anka shay'a in kai ihu wayyo kaza yana jin ka ne kawo agaji kaza yana yi ne ba abin da yake to me hada ka da shi ya abati ce ya babana ni kada ja'ani min al-ilmi ni fa ilimi ya zo min malam ya atika fattabi'ini ahadika siratan sawiya ka bi ni zan nuna maka hanya mai kyau don Allah akwai zaki nan? ya abati la da shaytan ya babana kakka ba hanyar shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya shaytan ya bijire ma Allah ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman ce ba abin da nake ji maka tsoro ya baba kawai kar azaba ta zo daga mai rahama ta shafe ka fatakuna lishaitani waliya kakka zama daga cikin manya-manyan waliyan shaidan qala aragibun anta an alati ya ibrahim yace yanzu kai guma kan namu ne kake kyama kai ibrahim la illam tantahi wallahi in baka shiga tetayinka ba la arjumannaka kaji masu harba mutane kenan mun gano wannan da kyau ko la'arjuman naka annabi ibrahim ya ce a faɗa ya ce a wasan harbe-harbe ya ce a wasan jefan babba mabamai bai ce ba wa'azi ya je amma ce la'arjuman naka wa hajurni maliya ko ka fita cikin ido na ka ƙaurace min ko kuma wallahi kai ban da kyau fa ina fatan mun gano wannan da kyau qala salamun alayka yace a a a zauna lafiya sa astaghfiru laka rabbi zan roƙa ma gafaran ubangiji na innahu kana bi hafiya wa ya ce a cin da abin ya zama haka zan ƙaurace maku wa ma una min la ba wai kaurace muku kaɗai ba har abin da kuke bi wanda ba Allah ba za mu baran baran aibare duniya da su wa ma ta'buduna min wa da una min duni wa ad'u rabbi zan roki ubangiji na asa Allah a kuna bi du'a rabbi shaqiya falamma tazalahum yayin da annabi Ibrahim ya bijire masu. wa ma ya abuduna min la da wanda suke bauta ma wanda ba Allah ba wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna biya wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin ali haka Allah yake wallahi in Allah ka buku sanda ake ganin bari a gama da kai in an gama da kai an yi nasara sai Allah ya tsirar da bayanka mun gano wannan da kyau ku sai Allah ya sa bayanka sai ya tashi ka mutu ba ka mutu ba duk abin da ake tsoro shine malam ya ce zai fashin kwaito sai mun fasa kwan mun gano wannan mu ma a fasa kanmu in mun fasa shi ina fatan mun gano wannan da kyau ƙarshen ta ma da shi zai fashin kwan ku abin da kuke tsammani kuke tsoro ƙarshen ta ma ba ma haka zai yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda za ku kashe kun dade ba ku kashe shi ba dama kun ji masu kashe mutane la lam tantahi la arjumannaka in baka bari ba ka sha kuwa tsaraban eke mun gano wannan da kyau ko abin da aka ce ma annabi ibrahim kenan ba shine suka ce a jefa shi a wuta ba Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsari ya malam duk wanda ya nemi kaidi ga wani mai da'awa Allah ce za mu sanya su zama su ne ƙasƙantattun hasararrun bayan halitta na can-can baya. Wannan shi ne maganan gaskiya. Duk mun san ai majalisoshin ilimin mu zankamai suke da jami'ai ai, mun sani ai. Kun gano wannan da kyau ko cikin hayyacin mu muke faɗin magana da muke faɗi. Abin da aka so shi ne an kama mana malami mu fito mu hayaniya a kashe al'umman annabi. Ku je ku samu kasa ɗin zaman fada da aka yi. ai ya faɗa ya ce in dai dan mu ne a ce wai a zubar da jinin al'umman annaba a garin na ya ce ba za mu yadda ba ya riga ya faɗa mu kuma duk abin da malamanmu suka faɗi a kan shi muke ba su fahimce mu ba ne da sun fahimce mu tuntuni bai kasan kafiri kidahu mini bai ganewa an ɗauka cin da albani yanzu duk ɗaliban shi matasa ne to an kashe shi za su fito su yi hayaniya sai hayaniya su kashe wa duk wanda za a hayaniya shi ya kashe malam kuma duk wanda yanzu a kashe a Najeriya aikin banza ne a wajenmu za a da malam ne? Ku ne wanda yake birge mu haushi ma kuke ba mu. Kun gano wannan da kyau ku? Za a da shi ne? Duk wani wanda yake neman mai mai tafi ko, to kawai abin da zai yi dawo da shi. A bacin da ba za ka iya ba, to kawai mun ja layi mu ma. Mun san me muke yi. Mun san me muke, kakwa ɗauka mun san me muke yi ba. duk wani rukunna a kashe albani tunani, an yi an kama shi an ce shi yake yan boko haram su buga bam a rafin guza ko ba wannan ba wa bai ji wannan ba duk karerai lokacin da aka yi rulin na shari'an da aka kora wanda aka kai shi kara sai da kotu ta ce laifin ma da aka kala mai ba ma wannan laifin a constitution ɗin Najeriya. Ba shi. Laifi mafi tsananin muni yau a kasan nan ana sa a kala maka a ce ma dan Boko Haram. An ce mashi. Mun gano wannan da kyau ko? Aka zo aka ce an kama wasu mutane masu harbe-harbe a wajen gidan shi, aka zo aka jefa bom a wajen. Ku gano wannan da kyau ko? Allah ya kiyaye shi. To, in mu ba ke dahumai ba ne duk waɗannan abubuwan da suke ta faruwa na fili da na ɓoye, wanda muka faɗi da wanda ban faɗi ba, wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, kun gano wannan dan wannan ya zo ya faru yanzu ya kamata mu fi kowa natsuwa. Dan san da aka ji aka ce malam ga rulin da kotu ta yi an wanke ka yace kwantar da hankalinku ba abun murna ba ne yace kwanan nan za su yi mana abin da ya fi wannan mu abin da muka ɗauka a lokacin za su ƙara kama shi kun gano wannan ashe Allah ne ya sa bakin ya faɗi cewa za su yi wanda ya fi wannan dama abin da ake mai da'awa abu uku ne na farko a ƙaryata shi na biyu a kama shi a ɗaure shi na ƙurewan ƙolu ƙolu shi ne a kashe shi kuma ba wanda ba a yi mashi ba nan nan a garin nan wani mutum ya ce kana batar da mutane akwai kalman da ya fi wannan kuma ba inda muka san albani ya ji an so ya sai da mutanen shi ko akwai amma dai a dai hankali in dai kaza ko za ta tono tono to billahi lazi wata mu ma za mu sa takalmin kaza mai tonon mu ma mun gano wannan da kyau ko dama ba kafan kaza ne gwanin tono tono ba za mu sa kafan kazan mu ma ai ta tona tonan kisan kai ko an daɗe ba a yi ba ina ba ta mun gano wannan da kyau an daɗe ba a yi ba inda kisan kai ne akwai nau'in mutumin da a ƙasan nan ba kashe shi ba in akwai gaban waye ko ku akwai nau'in mutumin da bai taɓa mutuwa shi kaɗai ba in jikin sarakuna ne sarakunan musulunci nawa kai suka mutu ko duk su ɗan fodiyo suna nan ne akwai sarkin da jirgin sama suka haɗa mai ya faɗo ya mutu a ƙasan nan fa kuma zargin musulmi ne shugaban ƙasa nawa ya mutu murtala ba yana shugabancin ƙasar ne suka kashe shi ba ko ba na shugabanci ba ne ina sa a bata Jama'an tsaro nawa aka kashe malamai nawa aka kashe kisa wai barazana wai za a kashe kan mu wallahi mutuwa ba ta taɓa zama mana barazana ba ɗauri bai taɓa zama mana barazana ba don mun je mun ga abin da ke wajen ɗaurin. Wanda za ka yi barazana shi ne wanda bai taɓa shiga sallin ‘yan sanda ba. Kun gano wanda ke ku? Wanda bai taɓa shiga gidan yari ba, wannan shi za ka je ka yi barazana. Mu abin da muka sani shi ne da izinin Allah ba za mu yi laifin da za a kalle mu laifi ne a hukunta mu kan wannan ba. Amma don ƙale-ƙale irin naku ko mun san ana yi annabi Yusuf an ji an kulle shi shekara tara haka kawai ba cas ba as mun san haka zai faru. kuma an neme shi wani abu ne ya kifa aka makale akan wannan haka siddan don a faranta ma wata rai aka ja ka rufe shi kun gano wannan haka kawai kuma wai tahqiqat na kashe masu da'awa yau aka fara Manzan Allah ba sai da suka bashi akuya da guba ba kuma duk kai ka gama abin wai kai ba za ka mutu ba ne? Kun gano wannan da kyau ku? Ni daɗi na da gobe, wallahi saurin zuwa innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin mutuwansu nesa ne Allah ya ce wana rahu kun san Allah duk wannan hayanin da yake yi in Allah Allahul Mahfuz ya rubuta Jonathan zai ci gaba da mulki sai 2019 ku duk haɗa kan da za ku yi sai ya ci gaba ko bai kashe kowa ba ko bai kashe ko kwabo ba ko bai ma kowa kamfen ba in Allah ya rubuta a master plan cewa zai ci gaba ko wallahi sai ya ci gaba Mun gano wannan? In kuma Allah maɗaukin sarki ya ce ba zai ci gaba ba, duk ku gama yayyafin kuɗin da yayyafin albarusan, duk ku gama in Allah maɗaukin sarki ya ga dama sai an ɓalla ƙofa an ciro shi. Mun gano wannan da kyau ko? Ina ruwan rabbul izzatu wal jalali, kuma in yayi sai ya ce me, mun yi ɗin, wala ya hafu uku baha ya ɗauki ran na duk wanda ya ɗauka kuma bai jin tsoron abin da zai je ya komo. kai in ba Allah ba ko wanda ya isa haka yanzu ko wanda ya isa ya fito ya sanar da adiresin shi ce shi ke waje kaza shi kashe mala albani da jafar zai iya ha wani ya ganganci ya faɗi ku gano wannan da kyau ko mu ba mu mai komi wallahi mu ne mu ba mu san ma ai mai komi so muke a bar shi ta Allah ta cimma shi mu gano wannan da kyau ko ai in ta Allah ta cin mashi ko ai shi duk wanda ya kashe mumini Allah ya ce ya ɓata aikin shi duniya da lahira shi dobul akai mashi zai je lahira bai da aiki kuma ma in ma wani aikin ya riga Allah ya ɓata shi kawai Allah ya yanke shawara wuta zai sa shi mun gano wannan da kyau ku ya dai ishe ku je ku samu wa'azin da Kabiru Gombe ya zariya ai ayan farko da ya fara karanta kenan mun gano wannan da kyau ku ayan nan fa cikin Qur'ani ba amma kun san waɗannan masu kashe-kashen waɗannan shegun malaman bid'an nan suke ba su fatawa su sa sai wannan abin su ce in ka kashe wani kai sadaka to sai ka fara da shi kai sadakan kun gano wannan da kyau ku nan nan fa irin waɗannan masu kashe-kashen ya je tambayi irin waɗannan ulama ubani Isra'ila da ya bashi muguwan fatawa sai karya da shi ni ko kafiri ba zan ce a kashe ba saboda ba dalilin kashe shi yaƙi yake yi kuma yakin an bin matakan shi ne wanda ya ce to malam ai ko wanda kuma ka faɗi za jawo shi, wannan sai ta ji mana ni yaron su ne ko ko ina magana ne a madadin su duk wanda ya magana a madadin wani ba madadin Allah da annabi bugu zai ci a lahira kuma kurewa me zai maka wallahi in ga wani ya harbe ka kamu da ko ajalin ka ne ya zo. ba wani abun bajintan da ya yi. kai ne dai ma Allah ya taimaka kawai dai Allah yana son ya aishe ka baka da zunubi ya zama shine Mun gano wannan? Kuma idan mutum dubu sun san yadda za a kashe ka ba su hana ba, mutum dubun nan duk sai sun shiga wutan Allah ranar kiyama, kuma sun shiga dindindin. Wallahi malam, mutum dubun nan duka, shi sa addu'an da malam Kabiru Gombe wajen wa'azin ƙasa Allah ka karɓe ta. Mun gano wannan addu'a ta yi, Allah ya saka mai da aljanna. duk waɗannan da ake ganin taurarin addini ƙoƙari ake sai an je an masu ba haka ba nan nan malam sani ya jingir cewa aka yi wai in ya sake je kano wa can za kashe shi ya ce dama ya dabe da lafiya ya ce to kar a ce tsoro ne ya ce to bari ya je ɗin mun gano wannan da kyau ko da ajalin shi bai cika ba sun kashe shi sai ga a kawo mutum a ce za a kashe shi an yanke mai hukuncin kisa sai a kai shi gidan yara a ta shi abinci yana ci ajalin bai zo ba ne saboda mutuwar ba hannunsa yake ba a ƙare da ƙaro ma tun da lokacin mutuwan biyu ba sai Allah ce a sake shi almustafa ba an ke mai hukuncin kisa ba da ajalin shi bai zo ba ba an sake shi ba haka zai ta tuwon shi sai ran da mutuwan ta zo kawai zai ga mala'ika ya duro kai daga ina ce na ɗaukar ranka ne waye ko kai ce Allah ya koni kana mai sutun banza sa mala'iku su danne ka mun gano wannan da kyau wallahi wala disu babban kare ka duk jijiyoyin jikinka su tsinka su wala ana kallo wala ba wanda ya isa ana kallon rai na zuwa makoshi Allah na cewa kuma da kun isa kaga mutum na fifisga ina ana cewa aina man rat ina mai rukuya ba rukuya ba ne wa zanna annahul iraq shi ya sakankance mutuwa zai yi amma suna cewa aje a nemo likita ya mai me wal taffati saq isaq ila rabbika yawma izin il masaq fala saddaqa wala salla walakin kazzaba tawalla tab hmm, hmm. akwai rikici a lahira wala saddaka bai gazgata wa'azi da annabawa ba kashe su ma ya yi wala sallah kuma ba sa sallah kan lokaci walakin kazzaba wa walla an yi wa'azi ya karyata ya juya ba ya ce zagin ake yi Sun ma me zahaba ila ta yatamatta yanga ma ya koma yana yi aulalaka Sun ma aulalaka yake hmm, hmm. kai wani kes ɗin sai an je lahira kuna fahimtar wannan da kyau Allah ya sa mu dace malam ya ce da fi sahih al-bukhari ya zo cikin sahih al-bukhari a hadisin da al-imam al-bukhari fitar da shi a kitabu a hadis al-anbiya babu ƙaunin layi ta'ala wattakhadha Allahu Ibrahim khalila juz'i na shida lamba hadis na hamsin, min hadis abi huraira inna Ibrahim yawmal qiyama ya abuhu azara annabi ibrahim ne a ranar kiyama baban shi azara zai zo mashi wa'ala wajehi kataratun au ghabara zai zo busu-busu a fuskan shi da ƙura ya min ibrahim an yashfa alahu zai zo ma annabi ibrahim ya roƙa mai gafara wajen allah kun gano wannan da ke ku zai zo mai yana son ya je roƙa mai gafara wajen Allah. Warraje, anna azara huwa abu Ibrahim bin nassil Qur'an. Mala ce maganan gaskiya azara shine mahaifin annabi Ibrahim da nassin Alƙur'ani mai girma. Walesa kama ƙala shehu sha'arawi ya ce ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne maganan da shehu sha'arawi ya faɗi rahimahullah kun ji ko? Shehu sha'arawin nan kuskure ya yi, amma kuma ji Muhammad Hassan sai ya zage shi, me ce mai? Rahimahullah. Wani fa ba fa kuskure kai ba daidai ka faɗa cin da baka faɗa abin da yake so ko iyayen gijin shi suke so ba, a zagin ka zai. Ku daina, kun gano wannan da kyau ko? Zagin da'iya ko taki kake sa mashi, don dama ita da awa gishirin yaɗo wanda shine zagi. da ma makirci na rantse da Allah shi ke ɗaga ta me yasa ke ganin malaman zaure ba wanda ya san su ba wanda ke masu makirci ne suna zaune a zaure ba mai jin su amma wanda ya fasa da'awa aka ji ta kowa na da ƙorafi a kan shi har karuwa da ke saban Allah ma ita tana jin haushin malami mai wa'azi <laughs> mun gano nan da ke auyi da ke ji Allah shiryar da mu kar Allah ka sa mu yi adawa da wanda yake karantar da alif saboda Allah saboda kan musa kanmu cikin fitina saboda wannan abin da yake in ba Allah yake ma aiki kai adawa da shi zaka shiga cikin man adani waliyan ne ba ma'aikacin fadan Allah ne shi La shiryar da mu nafiyan hadan nasab yana kora wannan nasaba cewa wai azar ba shine baban Ibrahim ba kun gano wannan da kyau ko fal sarihun kur'ani ya zo qarara wa hadisin nabi fi sahihaini ga kuma wannan hadisin annabi cikin bukhari da muslim ya tabbatar da azara baban annabi ibrahim ne wa malam lam yaqifi shaykh ala hadha al hadis mala ce mai yiwa shehu shaharawi bai ga wannan hadisin bane zai yi kai zaka ce kaman shehi bai gani ba shehi ya fi annabi ne ba annaba aka saukar ma wa ma'utitun min ilmi illa kalila ba mun gano wannan kuma ba shi aka ce kulli yarka addu'a rabbi a ilma ba ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu yalka ibrahim abahu azar yawmal qiyama annabi ibrahim zai haɗu da baban shi azar ran tashin alkiyama wa ala wajhihi qataratun aw ghabara a fuskan shi akwai ƙura face-face fa yatlubu azara min ibrahim ash-shafa'a sai azara ya nemi annabi ibrahim ya cece shi fa yaqulu ibrahim sai ibrahim ya ce ya rab awalaysa qad wa'attani Allah tukhzini yawma yub'asu Allah ba kai kai ma alƙawarin ba za ka kunyata ni ran da ka tada bayi ba qala bala Allah ce haka ne fa qala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce wa ayyu khizyun akhaza min abil ab'ad wani tozarci ya kai an nisanta ubana da rahama an tozarta an nisanta mahaifina daga me daga rahama kaga ya ƙara cewa abi fa yaqulu Allahu li Ibrahim sai Allah ya ce ma Ibrahim unzur ina baban naka to da yake ta magana kan shi duba yana ina fa yanzuru Ibrahim sai Ibrahim ya waiga fayara rabbul izza kada masaha walidahu ala surati zabih kawai sai wai ga sai ga Allah ya canza suran mahaifin nashi ya zama siffan wata dabba mun gano wannan da kyau ko mutaladdihun ta face face da jini mun gano wannan dama ba yana ganin suran uban ne yake ganin uban shi bane to an canza suran yana ina sai ga bai gan shi ba Allahu yamsahu sura irda'an Ibrahim Allah ya canza suran azara saboda faranta ran annabi Ibrahim hatta la taqa ainahu ala sota abihi har yanda ba idon shi ba zai ga suran ubangijin shi eh, suran mahaifin shi fa ya bakin ciki fa musikha fa masakha suratahu al haqiqiyya sai aka canza suran mahaifin Ibrahim na haƙiƙa ila surati zabihin mulattakhun biddima aka canza suran ta zama suran dabba face-face da jini sun mayu ukhadu bi qawa'imiha sai a kama kafafun wannan dabba fi jahannama a jefa ta jahannama falam yastajibu Allah li Ibrahima Allah bai karba annabi addu'a annabi Ibrahim fi an yashfa li walidihi alladhi mata ala shirki bai karba addu'an shi da yayi na a yafe ma mahaifin shi da ya mutu akan shirka ba a walaisar rabbu huwal qa'il ba Allah ne ce inna Allah la gafiru an shirka bihi Allah bai gafarta ma duk wanda ya shirka da shi ba wa ya gafiru ma duna zalika liman sha. amma in wani laifin da bai kai shirka ne, Allah na gafaran shi aya ta 48 cikin sotan nisa'i kun gano wannan Allah ka hankali da shirka ana maka wa zai shirka shirka ba kyau kana sha wai zagin ku ake ana wulakanta ku ana kaza ba wanda zai zage ka duk wanda ya zage ka ba wa'azi yake yi ba ko ba wakiltan Allah da annabi yake yi ba dan ba inda aka ce aje ai wa'azi da zagi ai amma dai abin da kake laifi ne ito eh bari kawa ka bari ka bari kawai magana ya wuce ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya ce wala qad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika hakika mun maka wahayi kuma mun yi wahayi ga waɗanda suka zo kafin kai la in asharakta da za ka yi shirka la na amaluka aikinka duk da sauran annabawa ma sai Allah ya ɓata shi wala ta kunan na minal khasirina kuma za ka zama daga cikin hasararrun bayi balillaha fa'abud Allah kaɗai za ka bauta ma wa kun mina shakirin ka zan daga cikin masu godiya ga Allah maɗaukin sarki aya ta 65 cikin sotu zumar kun gano wannan da kyau ku shi sa ku ji wannan annabi ba ake gaya mu wannan da annabi zai shirka ayyukan da ya sai Allah ya bata su walantana kai nan an tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro kun gano wannan da kyau ku shi sa din mai hankali ya kalli wannan annabi Ibrahim ya roki Allah gafara ga mushriki Allah bai karba ba annabi Muhammad ya roƙan mushiriki mushriki gafara Abu Talib Allah bai karba ba kai ke shirka ko ka bar iyayenka suna shirka ko matanka tana shirka tana zuwa wajen yan bori matsafa wallahi ranar kiyama wuta za ku shiga in ka gane kai mata wa'azi bata daina ba ko ka saki kafira mun gano wannan da kyau ko dan me zaka zauna da kafira a gidanka ka sake ta kawai kina wajen yan bori ki daina shirka a gidan nan bata bade ba ka gano again kawai shikenan ka kyale ta kawai ta je ta auren uwan arne dan uwanta ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum